masu kallon mu assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya tv tare da ni amina tare muhammad Yusuf. farko ga muhimman kanin labaran gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki azamar bunƙasa wutar lantarki ta hanyar gayyato masu zuba hannun jari a ma'aikatan gwamnan jihar borno baba gana umar zulum ya bai wa matasa 152 tallafin naira miliyan 100 waɗanda suka tuba daga ɗabi'ar daba domin su dogara da kansu bayan haramta sare bishiyu a jihar nasarawa gwamnatin jihar ta kama tarin gawayi mai yawa da aka kone bishiyu a dazukan jihar wasu 'yan bindiga sun kai hari ƙauyen 'yar tsakuwa a jihar sokoto tare da sace mutane tara ciki har da kansila mai ci da iyalinsa kanin labaran kenan sai ku biyo ni domin jin cikakkun labaran yau Asabar 17 ga watan Rajab shekara ta 1443 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da 19 ga watan Fabrairun shekara ta 2022 miladiya. Gwamnatin tarayya ta ɗauki aniyar bunƙasa wutar lantarki a Najeriya. karamin ministan wutar lantarki Abubakar Aliyu ya ce gwamnatin tarayya za ta yi haɗin gwiwa da masu zuba hannun jari a fannin samar da wutar lantarki domin inganta wutar lantarki a Najeriya. Mai magana da yawun ma'aikatar wutar lantarki a Najeriya, Matthew Osumanyi ɗan Asabe ne ya bayyana hakan a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Ya ce ministan ya bayyana haka ne a lokacin da ya karɓi bakuncin tawagar jakadan turkiya a Najeriya, Hediyat Bayratu, a ofishinsa da ke babban birnin tarayya Abuja. ya ce muradin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan harkar wutar lantarki shine tabbatar da inganta ma'aikatun samar da wutar lantarki mallakin gwamnati ne da kuma kamfanoni masu zaman kansu. A cewarsa, dangantakar Najeriya da Turkiyya ta daɗe wanda ta kai ga rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin ƙasashe a watan Oktoba shekarar 2021 domin amfanin ƙasashen biyu. Jakadan ya ce sun kai ziyarar ne domin bibiya a kan yarjejeniyar da aka sanya wa hannu tsakanin Najeriya da kasar Turkiya kan batun wutar lantarki tun a shekarar 2021. Ƙaramin ministan ayyuka da gidaje Ma'azu Jali Sambo ya jaddada buƙatar ƙwararru a ɓangaren tsara birane a matsayin hanyoyin daƙile rugujewar gine-gine a Najeriya. Ministan ya bayyana haka ne a lokacin da yake zantawa da mambobin kungiyar horas da fasahar gine-gine sistam ƙarƙashin jagorancin tsohon ƙaramin ministan lafiya Ak Gobril Yakubu Aduku wanda ya kai ziyarar ban girma ofishinsa da ke Abuja. Samba ya ce babbar matsalar da ake samu wajen rugujewar gine-gine bai wuce rashin samun ƙwararru a ɓangaren tsara gine-gine ba. sannan ya yaba da kokarin sistam na samar da wani shiri na cike gibin da ya bayyana a matsayin babban gibi wajen samun ƙwararru a gine-gine da aka yi tare da alkawalin tallafa musu. Ministan ya tabbatar da cewa zai tattauna da babban ministan ayyuka da gidaje a Najeriya, Babatunde Fashola, domin ganin yadda za a karfafi hukumar tsara biranni a Najeriya. bayan wani mai tsawo na bayan wani horo mai zurfi na tsawon wata guda akan harkokin kasuwanci gwamnan jihar borno farfesa gana umara zulum a ranar juma'a ya baiwa wasu matasa 152 tallafin kuɗi naira miliyan 100 domin su dogara da kansu gwamnan ya yaba wa matasan ne waɗanda suka tuba daga ɗabi'ar daba Gwamnan ya bayar da tallafin ne a kwalejin fasaha ta Ramat da ke Maiduguri babban birnin jihar Borno. Gwamnan ya ce matasan da aka baiwa tallafin sun samu horo akan sana'o'in dogaro da kai daban-daban sannan gwamnatin ta ga dacewar basu jari domin su dogara da kansu. Gwamnatin jihar Borno ta haramta ayyukan daba a jihar baki ɗaya. tun a shekarar 2019 wanda ta haramta a sakamakon illata lafiya da ma rasa rayuka da ake samu a sanadiyar faɗan daba a jihar. Bayan haramta harkar daba a jihar Borno, gwamna Zulum ya kaddamar da shirin horar da matasa sana'o'i daban-daban domin su dogara da kansu. Gwamnan ya ce tallafin da gwamnatin ke bayarwa yana ƙarƙashin sharaɗin cewa babu ɗaya daga cikinsu da zai koma dabar siyasa a jihar yayin da kuma ana buƙatar su biya rabin abin da suka karɓa. Masu kallon mu kada kuma manta kuna kallon labaran ne daga nan ɗakin yaɗa labarai na mujallar Masashiya TV. Kuma za ku iya bibiyan mu a kafafunmu na sada zumunta kamar haka Facebook mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya, YouTube mujallar matashiya ko kuma a Twitter at matashiya. Za mu karɓi wannan saƙon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. sunana ibrahim bala sunana abubakar murtala ibrahim sunana masauda abdullahi a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa inec reshen jihar kano ina kira ga al'ummar jihar kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas ko yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar da na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin Ka dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karbar ku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan Julai. Kowanne mutum za a bashi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi. Idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba. za ka iya ziyartar waje mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin. Mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe. Katin zaɓe na da matuƙar muhimmanci a gare mu. Wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC rashin jihar Kano. Masu kallon mu barkanmu da dawowa. Gwamnatin jihar Adamawa na duba yiwuwar saka dokar hana siyar da shanu da dillalai ke yi zuwa Legas da sauran jihohi domin bunƙasa tattalin arzikin jihar. Sakataren gwamnatin jihar Bashir Ahmad ne ya bayyana haka ya ce matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka na hana siyarwa da jigilar dabbobi daga jihar zuwa sassan ƙasar nan ciki har da legas ta yi ne domin nufin bunƙasa tattalin arzikin jihar. ya ce harajin da gwamnatin jihar ke samu a matsayin kuɗin shiga daga shanun da ake fitarwa ya yi ƙasa domin haka gwamnatin ta ɗauki wannan matakin domin bunƙasa tattalin arzikinta. ya ce a jihar Legas ana karbar haraji naira dubu goma yayin da Adamawa ake karɓar naira dubu uku yayin da Adamawa ake karbar naira ɗari uku zuwa ɗari biyar a matsayin haraji duk da cewar a jihar aka kiwata su. Bashir Ahmad ya ce karancin harajin da jihar ke karba a hannun masu sayar da shanun zuwa sauran jihohin Najeriya sun taimaka wajen karyar da tattalin arzikin jihar. Hakan ya sa suka ɗauki mataki domin farfaɗo da tattalin arziki a Adamawa. Ma'aikatar Muhalli a jihar Nasarawa ta kama gawayi mai tarin yawa wanda aka samar ba tare da izinin gwamnati ba. Tun a baya gwamnatin jihar ta yi gargaɗi a kan sare itatuwa ba bisa ƙa'ida ba kuma ta ƙone bishiyoyi na nufin samar da gawayi. Kwamishinan Muhalli a jihar Yakubu Kwanta ne ya bayyana haka a wata hira da manema labarai bayan ya ziyarci wurin da aka tara gawayin da aka kama a garin Uke da ke ƙaramar hukumar Karu a jihar a jiya Juma'a. ya ce gwamnatin jihar ta haramta samar da gawayin a jihar domin tun a shekarun da ta gabata da nufin dakile matsalolin da hakan ke haifarwa. Kwanta ya bayyana waɗanda ke karya umarnin gwamnatin a jihar a matsayin marasa kishin ƙasa waɗanda suka dukufa wajen lalata dajuzzuka ba tare da la'akari da illolin da hakan ke haifarwa wa sauyin yanayi ba. Kwamishinan ya ce sare itace a jihar babbar barazana ce ga al'ummar da suka shafi sauyin yanayi a jihar. Sannan ya jaddada cewar gwamnatin jihar ba za ta lamunci ci gaba da sare bishiyu jajikan jihar da nufin samar da gawayi ba kuma duk wanda aka kama zai fuskanci hukunci mai tsanani. Wasu 'yan bindiga sun kai farmaki ƙauyen 'yar tsakuwa da ke ƙaramar hukumar Raba a jihar Sokoto, inda suka yi awon gaba da mutane tara, ciki har da kansila na yankin ƙauyen Lawal Bello LB1. Da mata biyu da 'yar tsohon kansilan yankin Alhaji Abdullahi Garba suna daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su. Wani daga cikin mazauna yankin ya ce 'yan bindigar sun zo ne da tsakar daren Juma'a wayewar Asabar. kuma suka yi kaddamar suka kaddamar da hare-hare har zuwa karfe 2 da minti 50 na dare. Rahotanni sun nuna cewar maharan sun yi ta balle gidaje da shaguna da suka hada da shagunan sayar da magunguna inda suka yi awon gaba da kayayyaki da dama. A cewar wani mai suna Abdullahi, barayin sun sace babura da kayan abinci da magunguna iri-iri a garin. ya ce sun yi garkuwa da mutane sama da ashirin amma sun saki wasu yayin da suka nufi cikin daji da su ya ce a halin da ake ciki mutane tara ne tare da su ciki har da kansilan su mai ci da matansa da 'ya'yansa rundunar 'yan sandan jihar ta har yanzu bata ce komai a dangane da harin da aka kai ba Masu kallon mu a nan ƙarshen labaran na yau ya zo muku, a madadin editan da ya tace ya zo gare ku Abubakar Murtala Ibrahim, sai wanda ya sada ni da ku Ahmad Murtala Ibrahim, ni Amina Tayar Muhammad Suwa nake cewa Allah ya ba mu sa.